umdatul ahkam na babban malami ne da ake kira abdul gani, ibn abdul wahid ibn ali ibn yu ibn ibn surur ibn rafi ibn hasan ana masa lakabi al-maqdisi saboda nan ne wurin zamansa kuma alhambali saboda yana bin mazhabin imamu ahlus sunna wal jama'a abu abdullahi imamu ahmad bin hanbal wannan babban malami Abdul Ghani Al-Maqdisi an haife shi a shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsaran juna shi da babban malamin nan al wato muwaffiquddin ibnu Kudama wani babban malami masanin fikihu a mazhabin imam ahmad bin hanbal wanda yake da littafi mashahuri al muguni al muguni ibnu Kudama. tsaransa ne wajen neman ilimi tare suka je bagadada tare suka fita tare suke komai sai dai wannan ya karkata zuwa ga ilimin hadisi wancan ya karkata zuwa ga ilimin fiqh ibn kudama babban malami ne malamai da dama sun rubuta tarihinsa musamman wanda ya yalwata zance a kansa shine ibn rajab a cikin littafinsa Tabakatul hanabila Tabakatul hanabila inda ya kawo jerin malamai da suka yi wa ilimi hidima cikin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal kuma yana da littattafai masu yawan gaske wanda inda za a tara su sun kai littafi ɗaya har zuwa arba'in wani littafin za ka samu cikin juzu'i biyu ko uku ko sama da haka wani littafin cikin juzu'i ɗaya a fannonin ilimi daban-daban musamman abin da ya shafi hadisi da tafsiri da kuma aƙida da kuma fikihu a nan gurin ya fi yalwata maganganunsa cikin rubuce-rubucensa Allah ya karɓi rayuwarsa a ranar litinin 23 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 600 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan wajen shekaru nawa kenan yau da barin duniya wato 800 da wani abu kenan ɗari takwas da ashirin yau shekarunsa da barin duniya wannan littafi nashi littafi ne mai albarka Allah ya rubuta masa karɓuwa babban abin da ya kula da shi kokarin tara hadisai da suka shafi hukunce-hukunce kuma hadisan da da Bukhari da Muslim suka yi tarayya wajen ruwaito shi ga hudubar littafin sa kamar yadda ya zamu karanta qala shaykhul hafiz taqiyuddin abu muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ya faɗa ya ce mai alhamdulillahi malikil jabbar الواحد القهار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار ya buɗe da godiya ga Allah maɗaukakin sarki al-malik mamallakin komai al-jabbar wanda ke da bunƙasa cikin mulkinsa al-wahid al-qahar kadaitacce kuma mai rinjaye wanda ba abin da ke gagararsa yace wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ta'ala la sharika lahu ba abin ba da abokin tarayya rabbu samawati wal ard shine mahallicin sama da ƙasa wa ma bainahuma shine mahaliccin abin da ke tsakanin su na halittu daban-daban al mabuwayi mai rinjaye kan komai kenan al'gafar ghaffar mai yawan gafara ga bayi da suke tuba zuwa gare shi yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawansa ne manzansa ne kalmomin nan guda biyu ba abin da annabi ya fi so a faɗa masa sama da su abduhu wa rasuluhu kalmomi ne guda biyu suke mayar da martani ga ƙungiyoyi halakakku guda biyu ƙungiyar yahudu da ƙungiyar nasara idan ka ce rasulullah ka mayar da martani ga yahudu kenan waɗanda a aƙidar su ma'amalantar annabawa da jafa'i da rashin kunya da wulakantaswa idan ka ce rasuluhu wato ka tabbatar da manzancinsa kenan amma in ka ce abduhu kuwa ka mayar da martani ga kungiyar nasara yan mushan wanda su suke kokarin allantar da annabawa yadda suka yi dawar annabi isa da ne na allah ko shi ɗaya ne daga cikin alloli guda uku ko kuma shi shi ne allah ɗin ba gaba ɗaya ƙungiyar kirista guda uku ce daga nan suka resantu imma masu da'awar ma ba wani bane Allah face Isa ibn Maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn Maryam ko wanda suka ce shine na ukun alloli biyu laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa ko waɗanda suka ce shi dan Allah ne wa qalat al-yahud uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله anna yufakun duk inda dan mushan ya je ya dawo ɗaya daga cikin tushen nan guda uku zai koma ko tushen farko ko na tsakiya ko na ƙarshe ba da na hudu kun gane ko duk rabe-raben ƙungiyoyin kiristoci nan dai za su koma to don saboda haka lokacin da ka ce annabi abdullahi ne kaga ka mayar da martani gare su don su suna da'awar allantakar annabawa idan ka ce rasulullahi ka da mutane ga yahudawa don su suna kokarin zargin annabawa da mayar da su ba komai ba kai kuma sai ka daga matsayin su kace su manzanni ne Allah an gane ko yace wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa idan an ce al-mustafa tatacce wanda aka tace shi daga cikin sauran mutane haka annabi yace yace ubangiji madaukakin sarki ya zabi kinana daga cikin kaza sannan daga cikin ƴaƴan kinana ya zabi ne sannan daga cikin ƴaƴan wani kuma ya zaɓi Abdul Muttalib daga cikin Abdul Muttalib kuma Allah ya zaɓe ni dan haka ni zaɓaɓɓan zaɓaɓɓu ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al Mustafa kenan wanda sai da aka duba aka duba aka duba cikin mazaje ba mai siffa irin tashi sannan aka turo shi dan ya zanto khatamul anbiya'i wa imamul mursalina sannan al muktar kuma zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi aminci tabbata gare shi shi da iyalan gidansa wa sahbihi da sahabbansa sahabbai waɗanda suka yi zamani da shi suka yi imani da shi kenan al-athhar Tsarkakku wal akhyar zababbu abdullahi dan mas'ud yace ubangiji ta'ala ya leka zukatan bayi a ƙarshen zamani ya ga babu zuci a ƙarshen zamani ya ga babu zuciya mafi tsafta mafi dacewa sama da zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin annabin ƙarshen zamani ubangiji ya sake bincika zukatan bayi ya ga babu zuciya mafi tsafta mafi dacewa sama da zuciyar sahabbansa sai ya zaɓo su ya haɗa su suka yi zamani tare da shi dan su aura a wajen shi ya aura a wajen su yo annabi zai surkunta da mutumin banza ba zai yiwu ba zai aura a gidan mutanen banza ba zai yiwu ba sallallahu alaihi wasallam yadda ba zai ba mutum ba na gari ba shi ma ba zai auro daga gidan ba na gari ba da haka sai Allah ya zaɓi sahabbai din zaɓi ne su ma daga Allah yadda attaura da linjila suka ba da bushara ga manzon Allah haka attaura da linjila suka ba da bushara da zuwan sahabbai su ma cewa za su zo tare da annabi zalika masaluhum fit taura wa masaluhum fil injil masal ma'ana wasu zalika wasfuhum fit taurati wa wasu fil injil haka Allah siffanta su a taura haka Allah siffanta su a wace irin siffa siffar da qur'ani ya bayar cewa ashiddaw alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min wa ridwana simahum sujud waɗannan kalmomin waɗannan kalmomin ma'anar da suke ɗauke da shi na siffanta sahabbai da siffofi na gari haka yake cikin attaura haka yake cikin linjila an gane da kyau ya ce amma ba'adu bayan haka fa inna ba'da ikhwani wani sashi cikin yan uwana sa'alani ya tambaye ni me ya tambaye ni ikhtisara jumlatin fi ahadith al-ahkam in takaito wani adadi na hadisan hukunce hukunce idan an ce hadisan hukunce hukunce wato abin da ya shafi hukunce hukunce na fiqh kenan ba abin da ya shafi aqida ba ba abin da ya shafi tauhidi ba a'a wani ne ya neme shi alfarmar malam ka taro mana takaitaccen littafi da ya kunshi wani adadi na hadisai da suke magana kan hukunce hukunce hukunce hukuncen alwala hukunce hukuncen sallah tsarki da sauran dukkan al'amuran da suke da kama da wannan Min tafaqa alaihi al-imamani amma karka ciro mana kowane hadisi sai hadisin da mutum biyu dinnan suka yi ittifaki a kai al-imam al-bukhari da al-imam muslim al-imama ne cikin abin da shugabannin hadisi a zamanin su suka yi ittifaki a kai na farko abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim al-bukhari wanda ake kira amir al-mu'minin fil hadis na biyu muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-qushairi an da ya tambaye ni in tara masa hadisin da malaman nan biyu suka ruwaito fa ajabtuhu ila su'ali fa ajabtuhu sai na ansa masa ila su'alihi zuwa gabin da ya nema raja al manfa'ati bihi dan fatar mai yiwa Allah ya amfanar da wannan littafi sai ce wa as'alullah an yanfa'ana bihi muna roƙon Allah ya amfanar da mu da littafin wa man katabahu ya amfani wanda ya rubuta shi aw sami'ahu ko ya ji shi aw qara'ahu ko ya karanta aw hafizahu ko ya haddace auna zarafihi kai ko lekawa ya ciki Allah ya amfani shi kaga nan duk ya game mu da addu'a gaba daya <laughs> shekara 800 da barin duniya ya game mu da addu'a gaba daya wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim kuma muna roƙon Allah ya sanya wannan littafi ya zanto dan shi kadai aka yi ba dan neman yadda wani ba mujiban lil fawz ladaihi ya zanto littafin zai gadar mana da dacewa ladaihi wurin Allah fi jannatin na'im cikin aljannan ni'ima fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil shi Allah shine hasbuna ya wadace mu ba mu bukatan wani banda shi kuma wa ni'mal wakil ma dalla da abin dogaro in ya zanto shine Allah to kaga alkawalin da ya cewa littafin sa babu abin da zai kunsa sai hadisan da Bukhari da Muslim suka ruwaito amma al-Imam az-Zarkashi wani malami cikin malaman usulul fiqh a mazhabin Imam Shafi'i ya bi wannan hadisai daga farko zuwa ƙarshe sai ya ga ba dukansu ba ne bukhari da muslim suka rawaito akwai wani adadi wanda zaka samu bukhari kadai ya rawaito ban da muslim akwai wani adadi wanda zaka samu muslim kadai ya rawaito ban da bukhari wannan kuma ga falace da mantuwa da ajizanci irin na dan adam babu littafin da yake masumi sai littafin Allah la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi babu littafi kararre daga kowane irin kuskure ko mantuwa sai littafin Allah walau kana min inda ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan kathira to amma kaga kuskuren da ya fada ciki ba kuskure ne da zai sa a jefar da littafin ba domin duka dai hadisan bukhari da muslim ne za ka samu kila kashi 80 90 cikin 100 duk bukhari da muslim sun yi ittifaki wani adadi ruwayar bukhari kadai banda muslim wani adadi ruwayar muslim kadai banda bukhari sakamako da na karshe hadisai ne ingantattu ana aiki da su shikenan amfanin dare kasawa bayan kasawa kuma sai me kitabu taharati wannan babi ne da ya shafi tahara idan an ce tahara shine yin amfani da ruwa don gaba don guda don don wato ainihin gusar da hadasi idan an ce hadasi kuma shine abin da ke fitowa ta ɗaya daga cikin kafofi guda biyu ko ta gaba kamar bawali kamar maziyi da waninsa ko ta baya kamar bayan gida ko makamancinsa idan an ce tsahara yin amfani da ruwa don gusar da hadasi hadasi kuma shine abin da muka ambata ko yin amfani da ruwa don gusar da kabasi kabasi da tun da ya same ka daga wajenka wanda ba daga jikinka ya fito ba kai ne kake tafiya sai ka taka fitsari ko ka taka bayan gida yanzu wannan fitsarin da bayan gida da ka taka ya shafi jikinka ba hali ka yi sallah sai ka gusar da shi amma ba daga jikinka ya fito ba tunda ba daga jikinka ya fito ba a kiransa hadasi da daga jikinka ne ya zama hadasi tunda daga wajenka ne ya zama khabar an gane ko yin amfani da ruwa don gusar da wannan shine tahara ko yin amfani da ƙasa a madadin ruwa kamar mai kenan taimama da haka sai suke cewa dahara abu ne guda uku alwala wanka wannan duk da ruwa ake yin su ko abin da yake wakiltar su in sun gagara yiwuwa shine taimama wannan shine mai tsarki duk inda aka ce tsarki wannan shine tsarki الحديث الأول حديثي نفركو عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه wannan hadisi an karɓo shi daga amirul mu'minin sarkin mummunai lakabin sarkin mummunai ana amfani da shi ne ga dukkan wanda yake mallakar daular musulunci an gane ko to amma farkon wanda ya fara amfana da wannan lakabi shine umar dan khattab kafinsa abubakar ba sa kiransa da sarkin mummunai sai dai su masa ya khalifata rasulullahi galibi haka sahabbai suke masa ya halifan manzan Allah haka suke cewa da shi Umar ya fara samun lakabin Amirul Mu'minin an karɓo wannan hadisi daga Amirul Mu'minin shine Umar ɗan Khattab Abi haf wannan alkuniyarsa kenan Abu haf haf ɗaya ne daga cikin sunayen zaki akan ce da Umar Abu haf saboda jarintarsa radiyallahu anhu amma ba wai dan yana da ɗa sunansa Hafsu ba an gane ko haf ɗaya ne daga cikin sunayen zaki saboda haka abu haf sarkin mummune umar dan khattab kenan waɗansu kuma sun ce yana da ɗan sunansa hafs waɗannan da ya duma maganganu ne lafazin hafsu dai ana amfani da shi wajen suna daga cikin sunayen zaki umar ibn al-khattab shine umar dan khattab radiyallahu anhu Allah shi kare yadda a gare shi mutum na biyu cikin musulunci kenan idan ta fuskar falala ba yana nufin ta fuskar musulunta ba ta fuskar falala abubakar ne ya ɗara dukkan sauran sahabbai daga nan na biyunsa Umar dan Khattab daga nan na uku su Usman dan Affan sannan na hudun su Ali bin Abi Talib guda hudun nan sun dara sauran duk gaba ɗaya falala cikin sahabbai dan su suka dace da kasancewar su halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab ya ce samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naji manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya kulo yana cewa mal a'malu niyyat sani dai kadai ayyuka niyyat suna tare da niyoyinsu mal a'mal sani dai kadai akan kirga ayyuka ne da sunan ayyuka niyyat yayin da suke tare da niyya wato kenan aikin da baya tare da niyya baya ansa sunan aiki ana kirga aiki a matsayin abin yin lada da sakamako a kai yayin da ya zanto akwai niyya tattare da aikin wa inna ma li kullum ri'in manawa kuma lallai sani dai kadai kowane mutum akwai abin da yake wa niyya an gane ko kowane mutum akwai irin abin da yake fuskanta da niyyarsa wannan cewa inna ma al'amalu bin niyyat ayyuka suna tare da niyya galibin riwayar haka ta zo akwai waɗansu ruwayoyin innamal a'malu bin niyyati sai a kawo lafazin niyya a matsayin mufrad akwai kuma waɗansu lafazin da suka nuna al'amalu bin niyya a kawo aiki kadai mufradi sannan kuma niyya ma a kawo ta a matsayin mufradi abinda dai wannan ke tura nunawa kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun ayyuka da mutum zai aiwatar lalle sai ya yi niyya cikin aikin nan kafin aikin ya zanto kalbabbe to ita niyya tana da mafuskanta guda biyu mafuskanta ta farko alaƙar aiki tsakanin mai shi da mahaliccinsa an gane ko alaƙar aiki tsakanin mai shi da mahaliccinsa ta yadda lokacin da kake sallah ko kake azumi ko kake karatun qur'ani ko kake ciyar da miskini ko ka fitar da zakka ko dukkan wani aiki na alkhairi ubangiji ta'ala ya duba zuciyarka kana yi ne dai shi kadai baka neman yabon wane baka neman kushi baka jin tsoron kushewar wane wannan shine abin da ya fi komai muhimmanci cikin aiki ta yadda mai aiki zai fuskanci Allah kadai da niyyarsa baya tunanin wani ya yaba masa yayin da ya aiwatar da alherin nan dan Allah ko mutane sun kushe masa ko sun zage shi wannan baya dakushe masa niyyarsa ta baya da ku sai masa himmarsa to wannan ala bangare na farko kenan na niyya na biyu sai bangaren niyya a fikihance shine akan yi niyya dan a bambance tsakanin farilla da farilla ko a bambance tsakanin nafila da nafila tamyizul ibadati ba'dha an ba'd rarrabe tsakanin ibadoji yayin da ka zo yin niyyar sallah azhar zuciyarka ya zanto azhar din ka niyyata inda za ka zo ka yi azhar amma zuciyarka ka niyyaci la'asar shin wannan azhar din za ta karbi kenan ba za ta karbi ba ko da ka yi aikin tsakaninka da Allah wannan daban amma a hanci sallar ba ta yi ba kun gane wannan da kyau kaga kenan tsakanin azhar da la'asar dukkanin su salloli ne da ake raka a hudu kuma dukkanin su bayan rana ta bar tsakiya duk da cewa akwai bambancin lokaci wajen shigowa lokacin azhar na fara zuwa kafin la'asar amma dai abin da nake so in kai gare shi raka hudu ake karatu a sirrance biyan farko fatiha da sura biyan karshe fatiha kadai siffar sallah azhar babu manci da sallar la'asar abin da ke bambanta su shine mai niyya in banda niyya ba abin da ke bambanta tsakanin azhar da la'asar ashe kenan kaga niyya a fiqihance gudunmawar da take bayarwa bambanta tsakanin ibada zuwa ibada bambanta tsakanin nafila zuwa farilla bambanta tsakanin wannan farillar da wannan farillar in siffarsu ta zanto iri daya haka kuma bambanta tsakanin nafila da nafila in siffarsu ta zo ta iri daya yanzu misali zaka zo ta hiyatul masjid zaka yi raka'a guda biyu ba haka bane ba haka idan ka zo za ka yi rakata na alfajiri a guda biyu raka'o'in nan guda biyu wannan raka biyu ce wannan raka biyu ce wannan nafila ce wannan nafila ce wannan karatun sa a sirrance wannan ma karatun ta a sirrance ba haka bane ba kara na uku za ka yi raka'o'i guda biyu na bayan dawafi ko da yake wannan ba farilla bane ba duba da cewa tana da karfi da alaka ta da dawafi amma dai bar waɗancan guda biyun tsakanin raka'ata na alfajiri da tahiyatul masjid me zai bambanta maka tsakanin su niyya niyya kuma a wani lokacin kuma da lokaci tun da katar alfadar ga lokacinta amma misali sai ka zo ka ganni da rana na zo na yi rakawo'i guda biyu ka ce ta hiyatul masjid kai na iya ce maka rakatar alfadar ce na rama za ka ce ba ta yi ba kaga ba za ka ce mun ba ce ba ba za ka yi wannan gangancin ba ba za ka yi sauri ba ko ya dai za ka bincika kafin ka ce ba ta yi ba to a takaice dai abin da nake so in kai gare shi shi yasa niyya malamai guda biyu suke magana akan ta malaman tauhidi da malaman fikihu su malaman tauhidi bangaren da suke kallo alakar alakar mai aikin da wanda ake bautatawa shine Allah kai mai aiki lokacin da za ka danwa kai to wannan malaman tauhidi suke magana akai duk inda ka ji malamin tauhidi ya littafin tauhidi ya yi maganar niyya nan ya kalla ba ruwan shi da bambanci tsakanin farilla da nafila wannan duk can gurin sai ka koma babun fikihu idan kuma ka zo ka samu malaman fikihu suka yi maganar niyya kokarin raba tsakanin aiki da aiki farilla da nafila ko nafila da nafila ko farilla da farilla wannan shi suke kokarin su yi magana a kai shi yasa ta iya yiwa sallah ta inganta a fikihance amma bata karɓu ba a wajen Allah mutum ya zai sallah zahar a hudu kuma lokacin da zai yi yani ya ci zahar. kuma ya raka nan guda hudu yadda ake bukata ba komai a daidai lokacin da ake bukata a hanci duk malamin fiqh zai zuci sallah ta inganta sahat salatu lakin ta tati mas'alatan ukhra hal hadhihi salatu manqabula wannan fa nanzuru fi ma bainahu wa bain khaliqi shin sallah ta karbi sai a ce a tsakanin shi da ubangiji kuma lokacin da ya raka hudu nan yin ya ci azhar ce zai yi wannan a hanci ta yi amma shin sallan nan yayi don Allah ya bashi sakamako ko ya yi don ganin idan wane idan ya yi domin ganin idan wane fa sallah ta karfi ke ba ta ba ta inganta ta fuskar fikihu ya sauke farilla amma ba da lada a wajen Allah tun da bai dan Allah fa man kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada a hanci ta inganta a aqidance sallah ta karbu ba shi yasa dole in ba tauhidi ba abin da ke karbuwa innamal a'malu binniyat sukan ce muqaranatul jam'i bil jam'i ko muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadil qismata ahadan tunda aka kawo al'amal cikin jam'i anniyat cikin jam'i wannan ke nuna kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun ayyuka sai ya samu rabansa na ɗaya cikin ɗaiɗaikun niyoyi kowane aiki sai ka masa niyyarsa ba ka iya haɗa ibadoji guda biyu ka yi musu niyya ɗaya ya zanto sun karɓu haka waɗansu malamai suka tafi suka ce dan annabi kabala al jam'a bil jam'a wa muqabalatu al jam'i bil jam'i tattadul qismata ahadan in ka haɗa jam'i da jam'i idan aka tashi rabo sai ɗaya ɗaya a raba ɗaya ɗaya aikin nan ya samu niyya nan aikin nan ya samu niyya nan da an ce amalu bin niyya ka iya ayyuka uku kai musu niyya ɗaya ta karbu da wannan ne suke cewa mace ce mijinta ya kusance ta yanzu me ya wajibi a kanta ba wankan janaba ba kafin ta yi wankan janaba sai kuma jinin al'ada ya zo kaga za ta dakatar to bayan jinin al'ada ya yanke mata wanka nawa za ta yi ɗaya ko biyu waɗansu suka ce ta yi niyya ɗaya sai ta yi wankan nan ta yi niyya ɗaya ta yi wanka ɗaya a cikin niyyarta ta niyyaci tsakaninta da ubangiji za ta wanke janaba ta wanke al'ada Shi nan sai ta yi wanka ɗaya ya wadatar kun gane wannan waɗansu suka ce a farko ta fara yin wankan janaba bayan ta ƙare ta sake niyya kuma ta sake yin wanka kuma na yanke wanginin al'ada saboda mai annabi ya ce al'amal ya kuma ce mai anniyat yadda ya kawo ayyuka ɗin a jam'i haka ya kawo kuma niyya kuma a mai a jam'i muqabalatul jam'i lil jam'i tatakdar lil qismata ahada wanne ke da yafi karfi tsakanin maganganun guda biyu tsakanin wanda suke cewa wanka ɗaya za ta yi kawai shi kenan magana ta ƙare idan ta yi niyya ba ta wadatar ba ka ce wanka ɗaya za ta yi da wanda suke ganin wanka biyu za ta yi maganganu ne kowanne yana da ƙarfinsa amma a gaskiya al'amari magana idan ta yi niyya ɗaya ya wadatar ta yi niyyar wankan janaba da haila nan take ta yi wanka ɗaya shikenan ta riga ta gama an fahimta ko saboda ayyuka guda biyu idan siffar su ɗaya idan kai musu niyya ɗaya suna ɗaukuwa akwai irin wannan kuma a cikin ibadoji masu yawa wanda kuma su fuka hawa sun yadda da su suka ce kai ne ka zo ka samu limami yana cikin ruku'i ka shigo masallaci za ka bi wannan limamin jam'i yanzu kai kabbara guda biyu ce a kanka na farko me takbiratul ihram kabbaran shiga sallah na biyu kuma wata kabbara ta tafiya zuwa ruku'i to idan kace sai ka tsaka kai wannan kai wannan karka dauki lokaci da yawa suka ce kawai kana shigowa da niyyar shiga sallah Allahu akbar kawai ka shiga ruku'in ka haka kai kabbara daya ta dauke maka dayar kai kabbara daya ka niyyace su a zuci wannan takbiratul ihram ce kuma ta ta ruku'i ce yayi ina fata an bai ya yi an gane ko kamar kai ne ka shigo masallaci ka riga ka tabbatar ana tayar da sallah karfe biyar da minti goma sai ka shigo karfe biyar da minti biyar baka yi rakatan alfajar ba a gida yanzu kuma ga tahiyatul masjid ga tahiyatul masjid ga ta alfajari abu nawa kina ganka biyu lokaci ba zai yalwace ka ba Ka yi rakata fajr ka zo yi ai yi tahiyatul masjid ka zo kai rak'atan al shi shikenan sai ka yi rakata fajr da yi tahiyatul masjid ta dauke maka ita ba sai ka yi wannan kuma ka zo ka sake yin wannan ba kun fahimta da kyau ha kuma idan ka zo masallaci rakata al-fajr masjid na kanka kana shirin za ka yi sai ka ga an fara ikama sai ka shiga farilla farillan nan ta dauke maka farilla ta dauke maka kome tahiyatul masjid ba sai an yi sallama kuma ka zo ka yi tahiyatul ba ta dauke maka to da akwai ko abubuwa da dama waɗanda irin wannan na shiga a ciki inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kullu mar'in ma dawa lalle kowane mutum abin da yake niyyata yana tabbata gare shi abin da yayi wa niyya shi zai samu li kulli mar'in lam dan lamul mulk kenan yana mallakar abin da yayi wa niyya lahu ma nawa kenan abin da duk yayi wa niyya to ya dace da shi an gane ko in yi niyyaci farilla to yana da ladan farilla in yi niyyaci nafila yana da ladan nafila in yi niyyaci sallah kowace iri ce yana da sakamakon ta kenan to da wannan ne kuma suke kafa hujja kan halaccin cewa kai mai nafila ya halatta ka bi mai farilla kai mai farilla ya halatta ka bi mai nafila kuma kai ne ka zo masallaci baka yi azhar ba ka shigo za a yi la'asar ya halatta ka bi limamin nan da niyyar azhar shi yana la'asar wa inna ma li kulli mri'in shi yayi niyyar la'asar ya samu kai kai niyyar azhar ka samu annabi ya ce duk kuna da akwai kowane mutum yana da abin da yawa niyya ya halatta kowane mutum yana da abin da yawa niyya shi yana farilla kai kana nafila laka ma nawai wa lahu ma nawa abin da ka tana naka ne shi ma abin da ya tana na shi ne an bayyana ku wannan yana shiga babuka da dama kuna da hadisin Yazid bin Ma'an ko Ma'an bin Yazid mutum ne ya fitar da zakka kaga kaida zakka ba za ka bai wa danka ba tunda wajibi ne ciyar da danka sai ya fitar da zakkar wurin ya zo kawo masallaci cewa wani bawan Allah ka rabawa mabukata dan sai ya zo sai ya gaina da bukata dan wanda ya fitar da zakkan sai ya karba da ya karba sai ya tafi gida da ita sai uban ya kudin ya ce lalle wannan irin kudi na ne da na kai zakka masallaci je ka mayar talakawa za a baban da kai yace ba zan bayar ba na dauka ya zama nawa sai suka garzaya wajen annabi dan annabi yanke musu hukunci sai annabi ce laka ma waita ya yazid wa laka ma akhadta ya ma'an kai abin da kai waniya na zakka ya halatta kai kuma abin da ka karba ya halatta shikenan laka ma nawaita wa lahu ma <laughs> wa inna ma intaha magana ta riga ta kare kun ga waɗanda suke cewa mai farilla ba zai bi mai nafila ba mai farilla ba zai bi mai nafila ba wato wannan ita kanta wato kamar awa ce mutum yayi idan ka ce ba zai bi ba daidai ki da ka ce bai halatta ba to da awarka ta rashin halacci idan abu bai zama halal ba ya zama mai kenan haramun to asalin abu yana kasancewa ne halal in kai da awar haramci sai a ce kawo dalilin da ya nuna haramci yanzu duk wanda ya ce mai farilla ba zai mai nafila ba sai a ce shi kenan kawo dalili daga annabi da ya ce kar a bi in baka kawo ba kyale mutane su bi in ka kawo a karba hatu burhanakum in kuntum sadiqin in ba haka ba kai da awani ta khilaful asl al'asal shine aljawaz faman idda khilaf al'asal fa alaihi duk wanda ya da'awar kishiyar asalin da ake kai sai a ce kawo hujjarka haka ka'idar take a shari'a mas'aloli da dama kuma sai ka samu tsakanin fukaha'u wato akwai tufka da warwara kuma abin da ke kawo tufka da warwara shine kyale nassin hadisin annabi gefe guda mutum ya koma ijtihadi yanzu misali ga matsaloli guda biyu in kana karanta askari jiya muke tattaunawa da wadansu yan uwa in kana karanta askari sai ka zo wani wuri da ake cewa wai idan ka samu ruwa koko guda uku ne ko hudu ne ko biyar akwai dai koko guda biyar na ruwa ɗaya daga cikin su akwai jisa sauran ko ba najasa to kuma sai ba alaik sai ka kasa gane wanne ne mai jisa wanne ne mara najasa to wai sai ka yaya to kaga sai suke cewa ka ɗauki wannan ka wanke wannan ka ɗauki wannan ka duk wannan wanke-wanken da za ka yi ƙarshe sai ga akwai tufka da warwara a ciki domin matukar wannan akwai na jisa wannan babu har ya kai matsayin da na kasa gane wanne ne mai najisar wanne ne mara ita to najisar nan ta zama kaɗan ba ta gayyara ruwan ba ta fuskar launi ko ɗanɗano ko me ko shaƙensa tun da ko najisa ba ta kai karfin ta canja launi ba ko ɗanɗano ko shaƙe ashe ruwan yana nan bakin ala taharatihi wa bitali jazali ana usalli bihi ana tawadda bihi maganar kuma in zo in ce wayan wanke wannan wanke wannan duk bata taso ba dan saboda me idan ka koma halari kuma sai a ce dole sai in najasa ta canja ruwa bima eh, sai in ruwa kai za ta gayyara bima yafariquhu galiban dole sai in ya canja لونه او طعمه او رائحته بما يفارقه غالبا to sannan ne zai zama jisa? in ba haka ko bai zama jisa ba to kaga wanda ya zama tufka da bawara ke dole sai dai mu koma kan maganar mai ahalari wata mai ganin mai askar kaga sha kyale take to kuma sai su zo su ce masbuki ba zai bi sallah ba masbuki ba za a bi shi ba sallah ba ba a bin masbuki sallah waye masbuki mutum da ya zo ya samu raka'a biyu tare da liman liman ya sallama ya tashi zai cika wata biyu kai ka shigo suka ce ba za ka bi shi ba amma nan take kuma idan ka je wani sai suke kawo wata matsala cewa wai mutum ne yana sallah tare da jama'a ya yi raka'a uku tare da su yana cikin ta hudu sai wani ya zo ya shiga tare da su to da ya shiga tare da su wannan da ya shiga ba zama masu buki ba sai arwallan limami ta warware da ya tashi jawowa sai jawo wannan ya ci gaba da yi wa mutane sallah to wai sauran yaya za su yi a'a to yanzu wannan wanda aka jawo waye shi masu buki kuma sun ce ya halatta a bishi amma yanzu rigimar da ake wai yaya sauran za su yi sun nuna ya halatta kenan shi wannan mutumin ya zo mai masabuki bi nafsi qawlihi to haka dan haka idan wannan nususul fiqhiyya sai mutum yana karanta su a natsi da wayewa da kaifin hankali in ba haka ba sai mutum ya bata lokaci ko bai fahimci addini sosai ba maganganun da malaman fiqh suke sai kana da makamashin fahimtar yaran su in ba haka ba sai mutum ya kasa fahimta to kaga dai masabuki ya halatta a bishi yanzu kawai abin da za ku ce me ya ya kamata waɗannan su yi yadda ya kamata waɗannan su yi shine shi yanzu raka a farko ce a wurinsa idan ya zo ya yi sajadu zai sake tashi ne ya kawo mai ta biyu lokacin da ya tashi su sai su zauna yana miƙewa su ba za su miƙe ba sai su zauna shi ta jiransa a zaune har ya gama da rakawo'insa ya zo ya zauna ya yi tahiya ya sallama sai su sallama bayansa da annabi ce za sallama al-imam fa sallimu yanzu bai sallama ba dan me za su yi dole su jira shi zo kare ba kuma za su bi shi su ci gaba da ibadun da su sallar su ta kare sallar shi ta yi kuma ta su ta yi domin wa inna ma li kulli mar'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه ماذا الله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله wannan jumla ce shartiya fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi kaga jawabu sharti ya zanto daidai da jumlatu sharti an gane ko ma'ana fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi niyatan wa qasdan fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi jaza'an wa sawaba dukkan wanda niyyarsa wajen yin hijira ya zanto dan Allah ne kuma dan koyi da manzan Allah wannan shine niyyarsa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to hijirar za a bashi sakamako irin na wanda ya hijira dan Allah kuma ya hijira kan sunnar manzan Allah ba wai ana nufin yayi niyya dan Allah dan manzan Allah ba a ana niyya ne dan wa dan Allah shi kadai ba a yi niyya da manzan Allah don ma umiru illa liyabudullaha mukhlisin lahu din ala lillahi dinul khalis duk ibada dan Allah kadai yake da niyya dan Allah kadai amma ana nufin hijratuhu ila Allah wa rasulihi manufar niyya manufar hijirarsa shine dambin umarnin Allah da biyayya ga manzon Allah wannan shine niyyarsa wajen yin hijira to sakamakon za a bayar ga wanda yi aka irin tanadin da aka yi wa wanda ya hijira don Allah bisa ga sunnar manzon Allah shine irin sakamakon da za a bashi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai wanda ko hijirarsa ya zanto yayi ne dan wato ainihin duniya da zai samu ko wata mace da yake bukatar ya aure ta to hijirarsa dai tana komawa ne zuwa ga manufar hijirar sakamakon da za a bashi ya danganci manufarsa idan ya yi manufarsa don Allah don raya sunnar manzon Allah sai a bashi sakamako idan ya yi manufarsa don wani abu na duniya kuma to shi kenan sai zanto ba da ladan komai a wajen Allah wannan abin da ya nufata in ya samu shi kenan in bai samu ba kaga ya rasa rikafi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda uku da malamai ke cewa a su aka gina dukkan hukunci hukunci da wuya ka samu wani hukunci da bai shiga karkashin waɗannan hadisan ba wannan hadisin da shi da hadisin Nauman bin Bashir innal halala bayyinun wa innal harama بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس da hadisin Aisha man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa wadansu suna kara musu na hudu hadisin wato tamimin dari wato addinin nasiha waɗansu ma su musu hadisi na biyar banda shi haka dai waɗansu zababban hadisai waɗanda suke sanar cikin jawami'ul kalim kalmomi na manzan Allah da suka tara hukunce hukunce masu yawa sai su abin nan su. to da haka dai wannan hadisi na nuna dukkan aiki sai in mutum ya yi shi dan Allah ne sannan Allah zai karba in mutum bai aiki dan Allah ba Allah ba zai karba ba duk aikin da riya ta shiga ciki to Allah ba zai karbe shi ba aikin da riya ta shiga ciki shine mutum ya yi dan saboda mutane su yaba masa to wannan Allah ba zai karba wannan aikin ba to sai dai a nan gurin suna cewa ita riya din nan za ta iya zama a matakai guda uku mataki na farko ya zanto mutum tun da zai fara aikin dama ya yi ne don Allah kuma domin wani ma'ana yana so ya sauke farali kuma nan take yana so wani ya yabe shi yanzu da ba ta shiga batun tun daga farkon aiki to kaga wannan aikin ya zama shi kenan a wurin Allah baya da lada dan ka'ida shine man amala amalan ashraka fihi man ya gari taraktuhu wa shirkahu hadisul qudusi dukkan wanda ya aiki ya hada wani tare da ni sai in kyalewa wancan din kai kana son ka soke farilla kuma nan take kana so wani ya ba maka to mutum dai ba da lada wajen Allah ke ko mutum ya fara aikin dan Allah sai riyar ta fado a tsakiyar aikin an gane ko ya fara aikinsa dan Allah yana cikin yi sai kuma ya ga wani sai kuma niyyar ta canja ta zanto yana bukatar yabon wancan kaga asalin aikin dan Allah ya faro shi riyar ta ta samu aikin ne a cikin tsakiya to irin wannan in mutum ya yi kokarin ture riyar ya yi fada da zuciyarsa al'amaratu bisu har ya ci nasara ya sace koma kan ikilasinsa na farko to duk malamai sun yadda aikinsa ya tsira amma in riyar ta ci gaba da wanzuwa har zuwa ƙarshen aikin to ya matsayin wannan aikin sai malamai suka ce mu kalli aikin idza kana akhiruhu muta'alliqun bi awwalihi fasad al-amal wa idza kana akhiruhu lam yakun muta'alliqan bi awwalihi falahu ma nawa <laughs> kenan ya shiga ciki idan ƙarshen aikin yana da alaka da farkonsa to kaga wannan ƙarshen dare ta shiga ciki zai rushe kuma ya haifar da rushewar ina farkon amma idan ƙarshensa daban farkonsa daban ƙarshensa ba da alaka da farkonsa to wannan na ƙarshen dai da ya ta shiga ciki ya rushe wancan na farkon kuma da bata riga ta shiga ba yana nan lafiya misali ramadana idan kai azumi goma sha biyar ko ashirin kana yi don Allah goman ƙarshe sai ya kasance riya ta shiga ciki kaga mutum yana da azumi ashirin da babu riya wancan na ƙarshe goma fa sun rushe tun da ya tashi gaci ciki saboda azumin yau baya da alaka da na gobe na gobe baya da alaka da na jibi dan azumin yau ya lalace baya nuna kuma na jiya ya lalace na jiya yana nan lafiyar sa kalau amma sallah misali idan mutum ya raka'o'i guda uku yana hudu yana cikin ta hudu sai ta hudun nan sai ya ta shiga cikin ta kaga ta lalace lalace wata za ta shafi mai hatta ukun farko tunda babu yadda za a yi ukun nan su tsira sai in ta hudun ta je lafiya domin da mutum zai zo cikin sallama sai arwalarsa ta warware kafin ya sallama bayan ya kammala karatun tahiyya sallarsa ta lalace lalacewar ka a ƙarshe ya haifar da lalacewar dukkan rakawoyi haka ma da mutum zai ware wani abu na zakka naira dubu biyar yana rabawa jama'a dubu uku duk ya bayar ikhlasi ya shiga ciki na hudu sai wani ya ganshi ce kai wani ba dama ba kana taimakawa bayan Allah sai ji daɗi sai ya ta shiga cikin dubu biyu ɗin ƙarshe to kaga wannan dubu biyun na ƙarshe su ne suka lalace ma'ana dai lada ba zai samu ba kai ya sauke wajibi amma ba lada amma dubu ukun sa na farko sun tsire dan wannan ya da alaka da wannan wato dai dole ibadoji akwai wanda yake akhiruhu muta'alliqun bi awwalihi akwai wanda akhiruhu kuma ghairu muta'alliqun bi awwalihi dole mutum zai kalle shi ta wannan amma dukkan wanda ya yadda dama shi can aikin dan wani yayi ba dan Allah ba to shine ibn rajab ya ce wannan musulmi ma ba zai wannan ba duk wanda kaga wannan ko ba musulmi bane ke zanto da a ce ba kowa ma kila shi ba zai sallah ba amma da ya ga mutane sai yayi to gaba ɗaya ba Allah yawa ibada ba waɗanda mutane yawa kenan amma wanda inda ba mutane ma zai yi sai dai kila zai fi kyautatawa inda mutane to kaga nan riya take shiga an gane ko ko ba kowa zai sallah ko shi kadai ne ya riga yana ji a jikinsa cewa wajibi ce a kansa amma ya dan kyautata ta da ya ga mutane ta yadda in ba mutane zai yi ta a gurguje da mutane kuma ya yi ta a gyare to wannan shine riyar ta shiga ciki kira to wannan matsayinsa ba musulmi ba za ka ce ba musulmi bane ba musulmi ne amma aikin da wannan riyar ta shiga ciki ya rushe baya da ladansa a wurin Allah wancan ko wanda kwata-kwata ma da ba mutane ba zai aikin ba sai da ya gansu ya yi to gaba ɗaya ba Allah ya wa bauta ba an gane ku Allah ya tsare mu hadisi na biyu an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يقبل الله صلاة أحدكم Allah baya karɓar sallan ɗayanku iza ahadasa idan ya fitar da hadasi idan ya yi kari mutum ya yi fitsari ko ya yi tusa ko ya yi bayan gida ko mazi ya fita daga jikinsa ko wadi ya fita daga jikinsa ɗaya ɗaya daga cikin hadasi ya fito daga jikin mutum Allah ba zai karɓi sallarsa ba hatta ya tawadda'a har sai ya yi alwala har sai ya yi alwala wato la ya kabalullahu la ɗin nan nafiya ce shi yasa fi'ili mudari'i sai zanto marfu'i la yaqbalu Allah da an ce la yaqbalu Allah sai zanto la ce nahiya wadda take hani an gane ko amma tun da aka ce la yaqbalu to ya zanto la ce nafiya to a cikin larabci kuwa tsakanin annafyu da annahyu wanne ne fi karfin ma'ana ma'ana kore abu a ce babu shi gaba daya da kuma a hana ka a ce kar yi. wanne ne fi karfin ma'ana eh hani ko korewa korewa korewa ya fi karfin ma'ana domin korewa yana nuna abin gaba ɗaya babu shi hani kuwa tunda aka hana ka kila akwai kai ne aka hana kai kaɗai wannan baya nuna an hana wani kuma an fahimta ko la yaqbalu Allah wato korewa ne gaba ɗaya gaba ɗaya Allah baya karɓar sallar ɗaya daga cikinku matuƙar matukar hadasi ya fito daga jikinsa hatta ya tawadda har sai bayan ya faru to alwala ta riga ta warware ke dama ko da ahalar ya kace shi abin da ke warware alwala ya ba bai na guda biyu hadasun da kome asbab ahdas wato jam'i ne na hadas shine duk abin da yake fitowa daga gaba ko baya kamar yadda muka faɗa asbab sababi wato shi ba shine hadasin ba amma zuwansa na iya haifar da faruwar hadasi shine kamar shafar mace shafar mace ba shine hadasin ba amma idan ka shafe ta mai yiwa za ka ji daɗi har mazi ya fita kaga fitowar mazi hadasi ne ko barci mai yiwa kana barcin nan mutum zai iya yin tusa kaga barcin ba shi ya warware alwalar ba shi sababi ne na mai na warwarewa in mun bi ra'ayin wancan na da ahlari asbabun wa ahdath kenan ahdathun wa asbab kenan an gane ko da sauran abubuwan da suka kididdiga a matsayin wato sababi kamar suma suman ba shi ke warware alwala ba amma idan ya faru mutum zai iya yin bawali ma ba tare da ya sani ba wani abu na iya fitowa daga jikinsa ba tare da ya sani ba to shi yasa sai suka sa masa suna sababi ba ce shi shine hadasi din ba to tunda yadda kake tsammanin ya iya fitowa to ai kuma ya iya yiwa wannan abin ya faru kuma abin bai fitowa an bayyana ku misali lalle ne da mutum ya shafi mace kuma sai mazi ya fito daga jikinsa ba lalle bane ba ta yi wa'ye shafe ta ya fito ta yi wa'ye shafe ta kuma zai bai fito ba ashe wajabta warwarewar alwala da sababi kadai akwai nazari hadasi dai kan karraga dukkan wani sababi to sai in wani nasi ya tabbatar da shi sannan sai mu tabbatar da shi in nassi bai tabbatar da shi ba kar mu ce faruwar sababin nan kadai zai warware alwala misali ya tabbata cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi kiran sallah kafin ya fita masallaci sai ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa sannan ya fita masallaci ba tare da ya sake alwala ba ya taba jikinta ko bai taba jikinta ba gaskiya bai sake alwala ba ashe sababin nan kadai sai in abin da ake tsammanin zai ya faru ya faru sannan alwala ta warware amma in bai faru ba alwala tana da haka taba mace kadai ba ya haifar da warwarewar alwala sai fa in tabawar da kai mata ya jawo maka har fitan mazi daga jikinka to wannan sai ya zanto mun wajabta maka alwala saboda fitan mazi ba dan taba matar ba amma ka taba ta ba abin da ya faru mazi bai fito daga jikinka ba ba wani hadisi da ya fito daga jikinka a wallaka tana nan sai ka yi tafiyar ka musallaci. an gane ko duk babu wani makasar in kasa da lazzata in yayi nufin jin daɗi walam ya ha, ma'ana in mutum ko da nufin jin daɗin yayi ya samu jin daɗin bai samu jin daɗin ba dai da alwala wannan akwai zafafawa da yawa cikin wannan fatawar gaskiya akwai zafafawa a hadisin annabi dai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sumbaci matarsa kuma ya tafiya sa masallaci ba tare da sake alwala ba wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ba a kirga wannan a matsayin kususiya na annabi ba kususiya bane ba an gane ko Allah ya ce la yaqbalu Allah me ake nufi da la yaqbalu Allah ma'ana dai aikin nan bai inganta ba sallar ta inganta ba gaba ɗayanta tunda babu alwala a cikinta al hadisu salis hadisi na uku عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله تعالى عنهم an karɓo hadisi daga wannan sahabbai guda uku abdullahi bin amr bin al-as da abu huraira da aisha Allah shi kare da gare su qalu su ukun sun ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam manzo Allah tsara da mincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce wailul lil aqabi minan wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga digadigen da ga da ba a wanke su minan nari azabar wuta ma'ana azabar wuta ta tabbata ga dukkan diddigen da ba a wanke shi sosai idan an zo alwala al'aqab jam'i ne na aqib idan an ce aqib shine diddige nan gurin mu'akhkharul qadam kenan shine diddigi to waɗansu sukan yi sakaci idan sun zo alwala ba sa zura ido su sanya lura su ga ko ina ruwa ya taɓa wajen gaggawa su wanke nan gurin su bar nan gurin to duk inda ba a wanke ɗin nan ba gashi annabi na barazana da cewa za a yi wa mutum azaba da wuta a gobe kiyama waɗanda su ka'idar su cikin alwala ba sa wanke wannan shine annabi ke nufi da wailun lil aqabi minan nar alwail ana nufin azaba kalima ce wadda ake amfani da ita don nuna isar da sako na azaba shine suka ce mazdarun la fi'il lahu min lafzihi masdari ne da baya da fi'ili daga cikin lafazinsa an gane ko wato kenan dukkan ana sai idan idan mutum ya zo alwala dukkan wurin da wankewa ake yi ka sa himma ka wanke shi dukkan wurin da shafa ake yi kuma shi kenan sai ka shafa ka wuce amma wurin da ake wankewa sai ka zo ka shafe shi ba tare da ka wanke shi ba ma'ana ba tare da ka zuba masa ruwa ba to ana jin tsoron wannan hadisi ya faɗa kan mutum malamai suka ce shi wannan hadisi duk da yana magana akan diddige da ba a wanke ba amma ba yana nufin nan kadai ba duk ma inda mutum bai wanke ba inda wurin wankewa ne to ana jin tsoron wannan barazana ta wannan hadisi ta shafe shi Allah ya tsare mu to da haka wannan ke nuna mana ɗaya daga cikin matsaloli masu muhimmanci tsakanin sunna da shi'a shine wajabcin wanke kafa cikin alwala tunda annabi ce wai lil aqabi minan nar al aqab yana nufin diga digin da ba a wankewa wanda ruwa bai wadace su ba su ko shi'a ga ka'idar su suna shafa kafa ne ba sa wanke kafa duk idan kaga mutanen Iran suna alwala zaka samu haka suke shafar kafar su sawa'un da hufi akan kafar su ba hufi akan kafar su shafa suke ba sa wanke kafa duk inda ka ci game da shi a duniya ko a Lebanon ko a Iran ko a Kuwait ko a Saudiya duk inda ka gansu haka ne shafar kafa suke fasa wankinta to hujjar su tunda muna da burbushin shi a nan kasar za su iya kafa ma hujja da fadin Allah ta'ala idza qumtum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn akwai wa arjulakum ila al-ka'bayn akwai kira'ar wa arjulikum ilal ka'abaini kowace kira'a ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ka ɗauki kira'ar wa arzulakum sai zanto hukuncin kafa shine a wanke ta dan ka ka karanta bin nasbi wanda sai zanto ma'tufun ala za faktilu wujuhakum wa aydiyakum kaga duk algusul kenan ila al-marafiqi to su sai su ɗauki ɗaya ƙira'ar wanda ita ma tabbatacciya ce ƙira'ar wa arjulikum ila al sa'ilin nan sai zanto kalman arjul ne ala ru'us wamsahu bi ru'usikum wa sai zanto ayat tana nufin ku shafi kawunan ku da kafafunku sai zanto za a shafi kai kuma za a shafi mai kafa sai ya fake da wannan A wannan kuma kira'a ce tabbatacciya to kaga idan aka kawo maka wannan sai kaga mutum a wani bangare na sallamawa ta tare da shi to amma yadda malamai suke fuskantar da wannan suka ce wannan kira'a ce wannan kira'a ce ƙwar'ani shi kaɗai gundarinsa ba za mu iya fahimta fassararsa ba sai mun koma zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka koma zuwa ga hadisan manzon Allah sai muka samu annabi ya wanke kafa annabi kuma ya yi shafa ga kafa yaushe ya wanke kafa idan babu huffi tare da shi yaushe ya shafa akan kafa in akwai huffi da haka a fadatul qira'atani al-hukumaini in guda biyu sun ba mu hukunci nawa biyu hukuncin wanke kafa lokacin wankewa hukuncin shafar kafa lokacin mai shafa in ka ɗauki wanki kullum ya zanto ka saba ma sunna kenan in ka ɗauki shafa kullum ka saba ma sunna sai zanto mazhabin ahlus sunna shine idan yanzu kai alwala zaka tafi office zaka tafi aikin ka da safi kai alwala daga gidanka kai sallan walaha sai ka sanya safa ko huffi dan shi abin da ake kira huffi dukkan wani abin da ka sa wanda ya rufe maka idan sawu wanda nan shine idan sawu duk abin da ya wuce nan ya wuce idan sawu sawa'un takalmi ne na roba takalmi ne na fata huffi aka sa masa suna safa ce matukar kaya alwala ka sa shi sai ka ta warware sai ka zo za ka sake alwala lokacin azhar dan ka yi sallah to komai za ka yi na alwala idan ka zo kafa ba dole ba ne sai ka cire ka wanke sai ka yi shafa a kansa shi kenan ko safa ce ko takalmin roba ne da fata aka yi shi da roba aka yi shi da auduga aka yi shi maganin cewa huffi sai ya zanto na fata kuma kare zanto ya huje kare ya yi menene ko ma me yi ba dai ya rufe idan sawu ba ka yi shafa kan sa haka eh, in za ka yi sallar takalmin sai ka yi shafa akan sa kun gane wannan da kyau to kun ga kenan ana yin shafa a wani lokaci na musamman ana kuma wanke kafa mai a wani lokaci amma in slippers ne a kafar kafa ko kuma kowane irin takalmi ne a kafar ka amma bai rufe idan sawu ba sai ka zo alwala to ba yadda za a kai shafa dole ka cire wannan takalmin kai mai ka wanke kafar ka to waccan kira'ar ga inda ta nufa wannan kira'ar ga inda ta nufa wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a shine mazhabin dukkan musulman duniya in ban da shi'a shi'a sai suka wurgar da kira'an wa arzulakum ba wanke kafa sai dai arzulikum shafar kafa to kaga idan ka ce a shafi kafa a koyaushe ya zanto ka jefar da ɗaya kira'ar kenan ko ba haka ba in kana son ka yi amfani da kira'a guda biyu sai ka yi amfani da ta farko wurin da ake yi da ita wata biyu wurin da ake amfani da ita shikenan alqur'anu la yunaqadu ba'dahu ba'dha wanda shine abin da ibnu kasir ya fassara ayar da shi duk da cewa a cikin maganar ibn jarir tabari akwai kanshi kanshin cewa yana rinjayar da ashafa amma ibn kasir ya ce abin da ya kamata ya ce inda yana so ya dace da daidai ya ce a yi shafa in akwai hufi a kan kafar mutum kenan in babu hufi wankewa ne hukuncinta ya hada kirawoyin guda biyu ya aiki da su ya fi masa amfani sama da yarin da ɗaya kira a kan ina fata an fahimta to wannan shafa da za ka yi a kan safa ko a kan hofi menene siffarta fuqaha da dama suna bayanin siffarta waɗansu su ce ai hannun dama da na hagu duka hannun guda biyu za ka yi amfani da su sai dai saura da me in za ka ɗirke mun nan gudun kaɗan in za ka yi amfani da su shine suka waɗansu suka ce shi hannun hagu sai ka faro daga nan gurin hannun nan gurin kuma hannun dama kuma daga ƙarshen nan gurin diga digi sai su tafi haka wannan ya taho nan wannan ya tafi nan zuwa ƙarshe ka yi shafa ka gama ki waɗansu suka akasa na dama ne a nan gurin wannan kuma a nan gurin haka kenan waɗansu a'a haka za ka yi da su ka taho da kowanne daga gaba ka taho da shi waɗansu kuma duk daga gaba ya za ka fara ka tafi da shi wajen nawa kenan uku ce ko hudu waɗansu kuma suka ce saman zaka shafa banda ƙasan waɗansu suka ce sama da ƙasa shine imamun sana'ani cikin littafin subul salam shirhin bulugul maram yace abinda annabi ya umarce ka da shi shine mutlaqul mashi duk abin da zai ansa sunan shafa idan kai ya halatta yace kaddara ɗan yatsa guda uku ka dangwala ruwa kai haka ya halatta sai me dan yatsa ɗaya ka dangula masa ruwa sai kai haka ka shafa haka yayi kai haka ka shafa haka yayi yace inda akwai wata siffa kayyadajjiya annabi ba zai kyale duniya ba sai ya bayyana ta da kai yace duk abincin da suka faɗa lalabe suka yi da istihadi amma da a ce akwai siffa ɗaya fayyatacciya wadda dole sai an yi sannan ta yi da annabi ba zai kyale duniya ba sai ya bayyana ta abin da ma ya inganta da galibi na biyu talib ne cewa ba za ka shafi kasan hufi ba tabbas da annabi ya shafa saman hufi to wannan saman hufin faro daga nan kai haka yayi fara daga nan kai haka yayi ba ce sai ka zama ko ina da shafa ba mutlaqul masahi dan kai haka yayi Ali bin Abi Talib ke da addini da ra'ayi ake yin sa da shafar kasan hufi shi ya fi cancanta sama da ina sama da saman sa tunda kasa shi ake taka datti yace amma annabi bai ce mu shafi kasan ba saboda haka duk wanda suka ce a shafi kasa ma kaga shikenan ya zama sun yi eh, mujawazatu hududillahi kenan an ketare iyakokin da annabi iyakance kenan bai kamata ba san san bai kamata ba eh a a kar ka fada da maganar mu inda ba inda take ba wannan shafa akan huffi kenan kaga shafar ta yoma kuma ai daban take idan kuma kana son ba gayan nan tafi ta kuma sai ka ce ya aikin ta amma kar ka ce har ita ma yan duk dai na tashi da gaba haka ya kamata ne gaba haka ya kamata ka ce ba <laughs> eh ban ji ba ko ana kallon kafarka ai abin da suka kafa hujja suka ce sahabbai na tafiya da hufi a yayyage wani ma rabin kafa su kusan ya fito waje amma sun tashi alwala shafa suke a kansu ba wanda ya taba cirewa yawanci ba dai akwai safa a kafar ka ba magana ta kare za ka yi safa a kai الحديث الرابع حديث نهدو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنفر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق an karbo hadisi daga Abu da Allah su kare da gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace idza tawadda'a ahadukum idan ɗayan ku yayi alwala ahad mufradi ne amma kuma ko da yake dai ismul jins ne ko sannan kuma kom gashi jam'i ضمير الجمع to ka'ida ismul jam'i dan yi idafan sa zuwa ga zamirul jam'i yufidul umum kowane ɗayanku ku ne kada ce a hadukum wani ne sananne shi kadai banda sauran wane ne cikin ku idan yayi alwala falyaj'al fi anfihi ma'an to lalle ya sanya ruwa cikin hancinsa thumma liyastansir sannan kuma ya fatar da ruwan wato ya sanya ruwa ya shaka kenan falyastansir ya fitar da shi al-istinsar shine istikhrajul ma'i kun gane wannan wa man mara wanda ya so yin tsarki da dutse ko hoge mutum ya bawali bai samu ruwa ba ko da ruwa ma amana su zai amfani da dutse me zai yi falyutir ya sanya adadin duwatsun ya zama mara shine uku ko biyar ko bakwai ko tara zuwa abin da ya sai da haka lalle ya amfani da adadin sun ya zama mara an gane ku wa iza kaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya farka daga barcinsa falyaksil yadayhi to lalle ya wanke hannayensa biyu qabla an yudkhilahuma fil ina kafin ya shigar da su cikin ƙwaryar da yake alwala ko bokitin da yake alwala Al ina shine mazubin ruwa ya zanto koko ne ya zanto roba ne bokiti ne duk zai karɓi sunan al'ina kwano ne ya karɓi sunan al'ina daro ne al'ina masaki ne duk ya karɓi sunan al'ina qabla an yudkhilahuma fil ina'i fa inna ahadakum sai manzo Allah ya kawo sababi me yasa aka ce ya wanke hannayensa kafin ya shigar da su cikin kokon da yake alwala ko cikin kokon da zai amfani da shi fa inna ahadakum domin ɗayan ku la yadri aina batat yaduhu bai san ba a ina hannunsa ya kwana wannan a ruwayar bukhari da muslim wa fi lafazin muslim amma lafazin muslim kadai falyastanshik bi min kharaiki idan ɗayanku zai yi alwala falyastanshik to ya shaƙi ruwa bi min kharaiki da kofofin hancinsa guda biyu min alma ya shaƙi wani abu na ruwa wafi fi lafazin a wani lafazin kuma daban man tawadda'a falyastanshik wanda duk ya alwala to ya tabbatar ya shaki ruwa to wannan hadisi mu lura da hadisin farko jumla ce ɗaya ɗaya kamar guda uku ko hudu Jumla farko falyajal fi anfihi ma'an in zai yi alwala lalle ya sanya ruwa a hancinsa summa liyastansir sannan ya sace shi Jumla farko kenan ta biyu wa man istajmara falyutir wanda zai tsarki da dutse kuma to ya kirga adadin duwatsun su zama mara ta uku wa idza stayqaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina in mutum ya farka daga barci to ya wanke hannayensa biyu kafin ya sa su cikin koko fa yanna hadakum la yadri aina batat yaduhu wato jumla uku kenan jumloli guda uku to abinda wannan hadisi ke fa'idantarwa na hukunci shaƙa ruwa cikin alwala menene matsayinsa wajibi saboda me aka ɗauke shi a matsayin wajibi saboda annabi ya yi umarni da shi a ka'ida ta usulul fiqhi al-amrul mujarradu anil qara'in yufidul ijab umarni ana ɗaukan shi a matsayin wajibi ne sai in wani dalili ya zo wanda ke kautar da shi daga wajibi sannan a mayar da shi mustahabbi amma matukar babu wani dalili da zaka iya kafa hujja da shi wajen kautar da umarnin nan daga wajibi to dole ka kyale shi akan me a matsayin wajibi don haka zance mafi inganci shaƙa ruwa a cikin alwala da fyacewa da kurkure baki dukkanin su wajibi ne farilla ne tilas ne da mutum zai yi alwala bai shaka ruwa ba to ya tabbatar cewa ya yi sako malamai suka ce daga cikin hujjojinmu Allah ce fagsilu wujuhakum ku wanke fuskar ku ku nuna min me yake kira da suna fuska daga kunnan dama har zuwa ina kunnan hagu daga mababbar gargashi ta saman goshinka har zuwa ina haɓa duk sunansu mai fuska mai hukuncin wanke fuska wajibi ko sunna hanci na ciki baki na ciki dan baka iya cire su daga cikin fuska ka kai su wani wuri da daban wanke fuska kuma tilas ne ina fatan kuna fahimta ko da ba komai sai wannan ayar wajibi ne hukuncin su to ballantara banda wannan ayar sai ga hadisi annabi ce iza tawadda ahadukum in ɗayan ku zai alwala yaj'al fi anfihi ma'an lalle ya sanya ruwa a hancinsa sai ka ce naki ka dauka alwala <laughs> ka tai ai kasan akwai shakka annabi ce sa ruwa sai ka ce a'a ai ba dole bane ba zan samu sunna ne <laughs> kaga ai ba zai yiwu ba thumma liyastansir mutum ya shaka ko ban da wani hadisin ga waɗansu hadisan daban annabi yake cewa wani sahabi wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'iman ka zurfafa wajen shaka ruwa a cikin alwala sai fa in kana azumi ne to ba sai ka zurfafa ba amma matukar ba azumi kake ba ka zurfafa wajen shaka ruwa illa an takuna sa'iman sai fa in ka kasance mai azumi an gane ko to wannan kenan istijmari kuma shine dutse wato daga aljimar ne wanda aljimar din dutse al istijmar yani istimalul jimar yin amfani da dutse a madadin ruwa ga wanda ya bawali to wannan lalle ne ya zanto mara ne shine malamai suka ce kaddara ko da dutsen farko da kai amfani da shi ya sa fitsarin ya ɗige gaba ɗaya babu saura lallai sai ka kawo na biyu da na uku don waɗansu suna cewa wannan yin amfani da uku zuwa abin da ya sama in na farko bai wadatar ba waɗansu ma suna tawilin hadisin cewa falyutir abin da ake nufi da wutiri ɗin ba wai adadin duwatsun zai zama mara ba so nawa ka taɓa dutsen da gabanka shine zai zama mara wato ka ɗauki dutsen ka sa ɗaya kenan kuma ka sake juya shi bi kenan kuma ka sake juya tan bangaren ya zama nawa uku da dutse ɗaya ne ka juya shi tanan ka juya shi tanan ka juya shi tanan ka yi wutiri suna nufin taɓa dutsen da wurin najisar shine zai zama wutiri amma ba adadin dutsen ba kun fahimci wannan zancen to wannan magana ce ifiya tawili ne ba'id ka'ida shine wa manistajmara istajmara يعني ومن أراد أن يأخذ الجمار ليستعمله بدلا من الماء فليوتر في أخذه للجمار فلتكن عدد الجمار وترا للي عدد الجمار din يذنتون ya zanto nawa mara uku ko biyar ko zuwa abin da sama ko da na farko ya gusar da fitsari to na biyu sai ka sa shi ibada ne ko da ba abin da zai taba na uku ma sai ka sa shi ibada ne bin annabi ne da annabi ya ce yi ba hali ka ce ba zan yi ba to kaga a nan gurin dan Allah yin amfani da dutse don kusa da najasa din nan yayin da ba ruwa me matsayin sa mustahabi ko dole wajibi ta na ka dauki wajibi ba cikin wani hadisin ba to dan me kuma shaka ruwa sai ka ce ba wajibi bane ba gashi kuma hadisi da ya kawo su kuma kowanne siga ce ta umarni kun gane da kyau wai da sai ka za hadukum min naumihi in mutum ya farka daga barci falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina ya wanke hannayensa kafin ya shigar da su cikin ruwa a cikin koko nan ba ana nufin sai in zaka yi alwala ba salasan ya wanke su sau uku ba ana nufin sai in zaka yi alwala ba ba dai ka farka daga barci ba sai ka je ka wanke hannunka so uku sannan ka ci gaba da harkokinka na duniya in ya dace lokacin alwala kake son kai dama idan ka zo alwala ya so uku za ka wanke in ma ba za ka yi alwala ba saboda ba lokacin sallah bane za dai ka wanke hannayen so nawa so uku saboda me sai annabi ce fa inna ahadakum la yadri aina fatir yadu dan ɗayan ku bai san ba ina hannunsa ya kwana to shi ne sai malamai suke saɓani cin wannan wanke hannu sau uku bayan mutum ya farka daga barci ya ke ɓanci barcin dare ne kaɗai ko har da barcin rana sai waɗansu suka ce barcin dare ne kadai saboda suka ce annabi ya ce la yadri aina batat yadu wal baituta la yutlaqu illa ala layl ba yadda za a samu baituta a larabci sai in barcin dare ne amma barcin rana ba haka bane ba amma zamakshari ɗaya daga cikin imamun luga da amidi ɗaya daga cikin malaman usulul fiqh a mazhabin shafi'i da ibn hazm al-zahiri ibn hazm al zahiri suka ce ba ta nan bi ma'ana sarat bai san a ina hannunsa ya kasance ba to tunda ko bai san a ina ya kasance ba bai san a ina ya kwana ta take barcin dare ne ya shafi kowane barci kenan ko barcin rana ko na abin nan waɗansu malaman ba suka ce a'a annabi na maganan barci ne amma ya yi amfani da kalmar da ke nuna dare saboda galibi akan yi barci ne da daddare sama da yin sa da rana to nassi kuma idan ya fito a wannan matsayi kharaja fa innahu la yu'tabar لا annasu idza kharaja makhraj al-ghalib fa innahu la yu'tabar مفهومه abinda dai suke nufi matukar ka farka daga barci zaka wanke hannayenka kafin ka ci gaba da wadansu harkokinka to wannan shi ke nuna tsafta sai kuma annabi ya nuna mana illa da ta sa wanke hannu baka san ba inda hannun yake mai yiwuwa wani na cikin barcin nan ya sa hannunsa a baki ya sa a dubura ya sa a hamata duk ya taba dattin jikinsa idan ya tashi zai ci abinci a haka ko zai waɗansu harkoki a haka zai gaisa da mutane a haka ya ba mutane goro a haka ya yi menene a haka duk sai sa mutane cikin datti tsabagen tsafta kenan a musulunci ta ka ce ka tashi ka wanke hannunka ko mace ne ko namiji ne matukar kayi barci don maka san inda ka jefa hannunka ka kana cikin barci saboda kowa akwai ne yadda yake barci hannun ka zai taɓa wuraren kazanta da yawa duk baka sani ba a jikin kana cikin barci shine hikimar musulunci na ka wanke hannun kafin ka yi komai da shi don ka zanto cikin tsafta wannan wanke hannun wajibi ne ga dukkan wanda ya farka daga barci annabi ya wajabta maka kuma za ka wanke hannayen ne so uku fa inna hadakum la yadri aina batat yaduhu dan ɗayan ku bai san ba wato hannunsa a ina ya kwana da haka sai aka ce dole ya wanki to ina ganin tun da wani mabudin darasin sai mu bar shi haka gobe sai mu ɗora kan hadisi na hudu abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi a jibi nake so in ce ba gobe ba jibi sai mu dora inda muka tsaya asabar kenan insha Allah a bari a bari a bari mu kira sallar sana'a an su tamboyi